Assalamu alaikum a watan maris na shekarar 2014 'yan najeriya masu ɗankaren yawa sun mutu a wurin neman aiki na hukumar kula da shige da ficen baƙi ta najeriya wato immigration wani al'amari na ɗaya daga cikin waɗanda suka nuna ma duniya irin mummunar matsalar rashin aikin yi da ake fama da ita a najeriya musamman ma matasa waɗanda wasunsu sun yi shekaru biyar har zuwa goma da kammala karatu amma ba sa da aikin yi. A wancan lokaci a inda aka so yin jarabawa ga masu neman aiki a Abuja, an ce mutane fiye da dubu ɗari suke cin cirindo. Su kansu kamfanin da aka ba su aikin shirya jarabawar mutane dubu sittin da hudu suka gayyata domin jarabawa a nan filin wasa na ƙasa da ke Abuja. Irin wannan abu ya faru a dukkan cibiyoyin da aka shirya gudanar da wannan jarabawa, kamar a Benin, Mina, Fatakwal, Kano da kuma Lagos. Irin wannan yanayi na mummunar rashin aikin yi a Najeriya yana haifar da 'yan damfarar da suke ƙara jefa marasa aikin yi a cikin ukuba ta hanyar nuna musu cewar akwai hanyar da za a iya samo musu wannan aiki to amma bisa sharaɗin cewar sai sun biya wani kuɗi mai tsoka da akasarinsu ba sa da shi sai dai su je su ciwo bashi ana damfarar mutane sosai musamman a ƙaryar za a samar musu da aiki a ma'aikatu da hukumomi da kamfanoni waɗanda jama'a suke ganin cewar suna biyan albashi mai tsoka ko kuma dai akwai wata hanyar ta samu a ciki. Wannan batu na samun aiki a hukumar shige da ficen baki ta Najeriya a shekarar 2014 shi ne aka yi amfani da shi wajen damfarar waɗanda za mu fara jin batunsu a yau. Sunana Yahuza Ibrahim, wato abin da ya faru ga shi wannan al'amari akwai wani mutum da ake ce ma alhaji lawal yana zaune a airport junction nan abuja to muna zaune cikakken sunansa alhaji lawan ban san cikakken sunan shi ba amma ana mai lakabi da alhaji lawan bagoguri muna zaune a unguwa ɗaya sai ya nuna mana cewa yana da hudda da manyan mutane haka sai muka same shi da ni da wani malam alha na ce muka ce da allah ya taimaka mana da hanyar aiki tun daga recruitment za a yi a hukumar immigration sai ya ce to mu bari zai bincika mana da ya tafi bayan sati sai ya zo ya kira malam alha shi malam alha sai ya kira ni da ya kira sai ya ce to hanya ta samu amma tsakani ga allah su ana ba su na goro muka ce to na je muka yi magana da su muka roƙe su muka roƙe su ka ce a'a su abin da suka sani za su iya samar da wani aiki amma sai an sallame su na ce to nawa ne abin da za a baku su waye ne masu neman na goro shi alhaji lawan da shi abubakar wani dan yobe da shi aminu ana ce mai aminu abubakar yana aiki a ministry of education yanzu yana da kujera odita a wurin wato tambayar da nake yi eh, na goron ma'ana su jami'an hukumar immigration ne suke nema sai an ba su ko kuma eh, su waɗannan mutanen masu manyan mutanen ne suke so sai an ba su wani abu kafin su taimaka su waɗannan mutanen da suka ce za su shige gaba su nema mana wannan aiki shi aminu kenan aminu abubakar wanda yake aiki minister of education ya zama alhaji lawan ya zama kamar ejen nasa ne kenan hmm. to shi ne ya tsaciya lallai su ga abin da suke ansa sai an ba su 250 naira naira 250 ko 250 muka nuna muka roƙe su arziki a matsayinmu na 'yan ƙasa suka ce a'a su wannan hudda ita suke yi muka ce to a lokacin tunda mun riga mun saka mu neman wannan abu ba hanyar da muka iya sai muka amsa masu wannan magana da muka amsa masu kace to sai a kawo idibas sai a kawo wato kudin kafin alkalami kenan advance to kudin kafin alkalami advance ni na ba da dubu dari akwai wani yaro sagir abdulrahman ya ba da dubu dari da goma sha biyar akwai izira dauda shi ya ba da dubu dari biyu da hamsin a bisa alkawarin za su sama mana wannan aiki na immigration yawa a bisa wannan a alkawari da suka yi na immigration sai muka ce to in aiki bai samu bahwa sai shi alhaji lawan ya ce mana in aiki bai samu ba dole a dawo maku da kudinku ba ta yiwa in yi maku jagora kuma in abu bai yi ba a ce ba za a baku kudinku ba muka ce to shi kenan tunda kai muna tare da kai muka ɗauki waɗannan kuɗi hannu da hannu shi muka ba sannan shi ya je ya kai mashi aminu waɗannan kuɗi to da ya kai mashi kuɗi yau shekara ta kai uku kenan tun da aka kai waɗannan kuɗi aiki bai samu ba yanzu muka zo wajen alhajalau muka ce to alhajalau yanzu gashi muna shekara ta uku aiki bai samu ba ina alkawarin da kai mana na maido kuɗi ya ce i e, tabbas ya yi mana wannan alkawari wato wannan abu ya faru ne ma tun zamanin mulkin jonathan wannan abu ya faru ne tun lokacin mulkin jonathan ɗaukan ma'aikata da aka yi wanda mutane suka bar mutu aka soke sakamakon wannan to a wannan lokacin ne wannan abin ya aku to shi alhaji lawan yanzu da muka yi mai magana ya ce lallai wannan magana akwai ta zai maido kuɗi muka tarza shi muka tarza shi yanzu akalla wajen wata shida kenan don tun farkon wannan shekara muka fara magana to ya ce mana yau ya ce mana gobe abu ya zama yaudara sai yaudarar da mu yake yau in ka gan shi gobe ba za ka gan shi ba yau in ka gan shi gobe ba za ka gan shi ba har yanzu maganan nan da muke da kai yanzu abin da na sani a kai ya gawar wasu daga cikinmu ya maida masu wasu bangare na kuɗi akwai wanda daga cikinmu ko kwabo bai ansa ba saboda haka muke nema a taimaka mana akan wannan al'amari da ya auku tsakaninmu da shi. Wato abin da za a so a sani a shi Alhaji Sani ne shine yake a ma'aikatar ilimi ko? Alhaji Aminu Abubakar. Alhaji Aminu Abubakar. Kuna da tabbacin shi wakilin naku ya je ya kai masa wannan kuɗi? To, shi Alhaji Aminu Abubakar muna da tabbacin ya kai masa kuɗi. Saboda akwai lokacin da shi ya kai mu wajen shi a nan ofis aka same shi gabanmu aka lissafa abin da aka bashi ya ce i eh, haka ne ya kawo mai saboda haka muna da tabbacin ya bashi wannan kuɗi wato shi dai lawal bagobiri yana nan a abuja ne lawal bagobiri yana nan a abuja azu dazu ka ce akwai kuɗin da ya dawo da su kamar nawa ya ba dawo wa sauran mutane da yan eh, kuɗaɗen su ciki eh to ni dai daga ciki ya bani dubu arba'in ya ba shi sagir abdulrahman dubu ashirin a cikin kuɗi shi izira shi ne ba ya samu ko kwabo ba har yanzu yanzu magana da muke shi ko kwabo bai samu ba yanzu jimilar kuɗi nawa ya dace dawo muku da su gaba ɗaya zan ku gamsu cewa biya ku to yanzu jimillar kuɗi ya zai dawo mana da dubu ɗari hudu abinda zai dawo da shi kenan zai dawo da naira dubu ɗari hudu to yanzu mi waɗanne irin matakai kuka ɗauka zuwa yanzu ganin cewa kun samu an dawo muku da kuɗin da kuka bayar to matakan da muka ɗauka mu dai iyaka hakuri mun yi haƙuri game da wannan al'amari saboda haka yanzu duk iya matakin da ya kamata mu ɗauka muna kira ga gwamnati da lauyoyi da hukumomi na human rights su shiga wannan al'amari a kwata mana haƙƙinmu a hannun waɗannan azzaluman mutane tunda mu dai mun shiga aikin nan da zumman mu taimaka wa mu, to sai Allah ya sa muka faɗa bisa kuskure muka shiga hannun mayaudara suka cuce mu suka damfare mu kuma mutanen nan har yanzu mun san su muna ganin su kuma akwai irin su da yawa a nan cikin ƙasai amma za a yi mamaki a yi ku da kuke ganin kuna da kishin ƙasa ko yanzu kun taba jin labarin ana sai aiki har a bada kuɗi eh, da na aikin gwamnati to mu dai ko ba mu taɓa ji ba gashi yanzu ya faru gare mu kuma irin waɗannan a najeriya da ta ɓace da cin hanci da rashawa ai suna da yawa a cikin ƙasa jarabawa ma kana iya ci 'yancin hanci da rashawa su soke yanzu alal misali na gama national diploma tun 2008 na gama nike fafutukan neman aiki har kawo yanzu ban same shi ba bahaushe ya ce idan ruwa ya ciwo mutum ka miƙa mai takobi kamawa zai wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa waɗannan mutane har suka samu sa a yaudaran mu idan mu ya riga ya rufe abu sa neman aikin in ka ɗauki 2008 zuwa yanzu shekara nawa mutum ya gama karatu kuma yana neman aikin nan ba kwance yake ba bai same shi ba har yanzu ana ci gaba da yi wa mutane damfara kan batun samar musu da ayyukan yi a najeriya musamman ma a hukumar kwastam da kuma wannan da aka ji. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya a mako mai zuwa. A madadin Nasiru Adamu El Hikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.